a'a ina gida yi ƙasa ƙasa a'a mata ne ba su a kishi a ko da suke so bari lallaba mu rabu lafiya idan an yi bikin ta gani kaga in ka auro ustaziya su ce da kai wai wannan munafukan kenan kana zuwa ka je ka ɗauko ya ta ganta kwankwararriya ta ce da kai ha wannan sai da ta gama fitsari kafa kaza nan za ka je ka ɗauko in ka auro kyakkyawa ta ce da kai ƙyalƙyal banza ka ɗauko in ka ɗauko ya duk nunu ta ce wa caka maka kaga su ba ga suke idan ka je dangin ka je ka auro mata cewa za ta yi an so a raba dangi ai kaza kaza kaza kaza kaza ka je ka auro yan unguwa kuma ta ce fi sabilillahi sai da a gama sanin sirri na sannan za ka je ka auro to haka suke ka bari kawai da ta shigo halin mata kenan ɗaga ba, kar ta ji